Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 17 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan shi'a sun yi zanga-zangar neman a saki jagoransu. Kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharaɗi ba ta saki shugaban mu shek Zazzaki da matarsa Malama Zinatuddin da sauran 'yan uwa da aka tsare. za kuma a ji cewa malam nuhu rubadu ya goyi bayan ibrahim magu na farko dai na yarda ibrahim magu yana aiki tsakaninsa da allah yana da gaskiya na yi aiki da shi na san shi kwarai na biyu kuma ko kaki gaskiya ka san yanzu tsakani da allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafa da shirin sana da ƙasa ba kasawa ba baba kuma makeri na tafa da sharhin jaridun ghana muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Saliyo Sunil Saigal ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown babban birnin ƙasar ta Saliyo da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Saigal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. ya ce yana da muhimmanci a gano gawakin waɗanda suka mutu haka kuma yana da muhimmanci a taimakawa waɗanda suka tsira mr seigel ya ce majalisar ɗinkin duniya tana aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin saliyo domin kare dubban mutanen da suka rasa muhallinsu ko kuma kwararowar laka ta musu barna. shugaban amurka donald trump na ci gaba da shan caccaka a saboda ikirari ko kuma furucin da ya yi cewa da kungiyar masu ra'ayin fifita jar fata da kuma bangaren da ya zanga-zangar nuna amincewa da wannan mataki za a ɗora wa laifin mummunar tarzomar da ta ɓarke a garin charlottesville na jihar virginia a makon jiya a jiya laraba ne kuma shugaban na amurka ya ba da sanarwar cewa ya rushe kwamitocin ba da shawara akan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitocin aƙalla guda bakwai suka ba da sanarwar cewa za su yi murabus daga kwamitocin saboda furucin da ya yi ta wani gefen kuma mutane da yawan gaske ɗauke da kendir suka cika titunan cikin garin charleville na jihar virginia jiya laraba da dare suna wake-wake domin tunawa da hita mayar matar nan da aka kashe a lokacin da wani mai goyon bayan masu ra'ayin nazi ya banke ta da motarsa a ranar asabar da ta shige tunda farko dai da 'yan uwa da wasu mutane ne suka taru a jiya laraba domin yi wa hita addu'a ita wannan mace 'yar shekaru 32 da haihuwa wadda ke zaune a garin charleville tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru don yin zanga-zanga a ranar asabar ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya laraba amurka da ƙasar mexico da kuma canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa nafta a takaice kwaskwarima a yayin da wakilin amurka robert lighthizer ke buƙatar sai lalle a yi kwaskwarima da za ta rage giban harkokin cinikayyar amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci da aka ƙirƙiro ko kuma aka sarrafa a amurka ta arewa wannan ne da aka kula a 1994 ita shugaba donald trump ya baiwa fifiko a lokacin yakin neman zaɓe yana mai faɗin cewa ita ce yarjejeniyar mafi muni da aka kulla a tarihi wadda ta sa amurka samun giɓin harkokin kasuwanci tsakaninta da ƙasar mexico mr lighthizer ya ce tilas ne masu gudanar da wannan taro su tabbata sun ɗauki wani matakin ganin cewa ba a ci gaba da samun wannan giɓi ba ƙasar iraki tana buƙatar taimakon ƙasashen duniya domin tara shaidu akan ƙungiyar isis domin yiwuwar tuhumar da aikata laifuka akan mutane ministan harkokin wajen iraki ibrahim alja'afar ya aika babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a tony guterres wasiƙa yana neman taimakon masana na ƙasa da ƙasa domin tuhumar ƙungiyar isis da laifi alja'afar ya ce ƙasar burtaniya tana aiki tare da ƙasarsa domin gabatar wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wani ƙudiri da zai tanaji a fara gudanar da bincike a kan ƙungiyar mai ra'ayin riƙau wata lauyar kare haƙƙin jama'a amal colony wadda take auren sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan george colony wadda kuma ita ce ke kare 'yan ƙasar iraki waɗanda suka ɗanɗana a hannun ƙungiyar isis ta yi kira ga ƙasar ta iraki da ta bari masu bincike na ƙasa da ƙasa su je iraki din domin gudanar da bincike to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji ƙungiyar 'yan shi'a a najeriya ta yi zanga-zanga a kaduna tana neman a sako jagoran ta sheikh ibrahim elzazzaki isa lawal ikara gare ka wasu mabiya shi'a kenan a yayin wata zanga-zanga daga jihohi daban-daban a arewacin Najeriya da ta gudana a garin Kaduna lokacin da suke nanata bukatar su ta ganin an sako Sheikh zazzakin da ke shugabancin ita wannan kungiya. Wannan dai shine karo na biyu da mabiya shi'ar da ke mubaya'a ga Sheikh Ibrahim Zazzaki ke tara taron mabiya daga sassa daban-daban a garin Kaduna da niyyar ganin an dawo da shugabansu Sheikh Ibrahim a Azazzaki Malam Nu Talatar Mafara daga jihar Zamfara shi ya magana da yawun waɗanda suka yi wannan zanga-zanga a garin Kaduna. Mun fito ne domin nuna rashin yardanmu ga abin da gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Buhari suka aikata na ƙin umarnin kotu da sakin jagoranmu Shak Ibrahim Yakubu Alhazzaki. Saboda haka mun hito ne domin mu nuna rashin yardanmu kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharaɗi ba ta saki shugabanmu Shak Zazzaki da matarsa Zinatu din da sauran 'yan uwa da aka tsare kuma zaluncin da ake mana na gida wuraren mu a zaria ba tare da haƙƙi ba muna da matakai ɗaya bayan ɗaya wannan yana ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka akan wannan al'amari da ke faruwa kuma da ikon Allah za mu yi nasara wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya da mabiya shi'ar suka zo garin Kaduna domin wannan zanga-zanga dai sun hada da jihohin Kano Jigawa Niger Bauchi Zamfara da kuma jihar Kaduna idan dai ba a manta ba rikicin da aka samu tsakanin mabiya masaba shi'a da kuma sojoji a garin zaria ne ya jawo haramta harkokin wannan kungiya a jihar kaduna inda bayan wani bincike gwamnatin jihar kaduna ta fitar da sakamakon wani rahotonta a wata irin wannan a shekarar bara an ba ma gwamnati shawara ta da kungiyar haramtacciya to ita wannan kwamitin kuma ta yarda da wannan shawarwarin wani abu kuma wanda ke kunshi a cikin wannan abin shine daga wannan lokacin gwamnatin jihar kaduna ba za ta sake lamunci duk wasu abubuwa na addini wadda ba zai kawo zaman lafiya a jiha baki daya ba. Babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kenan lokacin da yake karanto sakamakon rahoton binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a shekarar bara. Ƙoƙarin jin ta bakin rindunar 'yan sandan jihar Kaduna game da wannan zanga-zanga dai ya ci tira. saboda an ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya yi tafiya shi kuma wanda ya ba wa riko ya tafi hutu dole ne sakin malam maza kalar ya ce sun faɗa ku san malam zazzakin mu ne janaral dole ne sakin malam isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to Allah shi kyauta a kuma gaida na ikara kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan Allahu Allah ka tambare Allahu jalla ya tambaraya Najeriya ke ce ya tambaraya Najeriya ke ma ke cin amana Da shehu sai mutum ya bar wasiya Har sa abubakar sai da ya bar wasiya Sa awolowo ma ya bar wasiya Ya ta yi ma ya bar wasiya Janar Abbas ya bar wasiya Janar Murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da mariran duniya haka yake To bari kuma mu kaɗa babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda tsohon shugaban hukumar EFCC Nuhu Badu ya bayyana goyon bayansa ga Ibrahim Magu. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC Malam Nuhu rubadu ya ce ba wata hujja ta adalci ga nuna kin jinin aikin Ibrahim Magu a matsayin jagoran hukumar yaƙi da almundana. Ribadu da ke magana a taron kungiyar matasa masu kamfen ɗin yaƙi da cin hanci ko bin basin duk kuɗin da gwamnatoci ke kashewa, wato apology money a turance, ya nuna gamsuwa ga aikin magu da cewa mutum ne mai kwazo gaskiya da rikon amana. Ribadu ya ce ci gaba da aikin magu a hukumar EFCC alheri ne ga Najeriya da aka yi kira ga majalisar dattawa ta sake tunani kan wannan batun. Na farko dai na yarda akan cewa Ibrahim Magu yana aiki tsakaninsa da Allah. Yana da gaskiya, na yi aiki da shi, na san shi kwarai. na biyu kuma ko ta yaya kaki gaskiya ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa menene yaƙi da cin hanci da rashawa satan da aka yi ana dawo da kuɗi a yau dinnan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka an bi haka kana gani mutane ana kai su kotu wannan efcc ta yi nata aiki idan an yi bincike za a kama ne a kai kotu sauran kuma aikin kotu ne to ni a fahimta na a yau dinnan wallahi tsakani da allah nake faɗa gwamnatin nan na janar buhari yana kokari suna kokari a yin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma irin mutane kamar su magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da allah abin da yake faruwa yanzu a ce mutane sun tashi a ce a'a duk abin da yake yi nan bai yadda ba a cire shi jama'a ya kamata a sake dubawa wannan eh, a kan me menene ya yi fi sabilillahi a tausaya talakawan kasar nan mana su mutanen majalisa waɗanda suka yi wannan aiki akwai mutanen kirki a cikinsu akwai mutane masu tsoron allah a cikinsu akwai wanda ba sa so su ga abu acca an ji abun da ba kyau ya faru a ƙasar nan ba za su ɗauki kansu da kansu su ce yau ana gane wa talakawa dukiyansu a ce ana so a hana wannan aiki akwai kuskure a wannan abu ina roƙon su don allah a sake duba irin wannan abu shugaban kungiyar matashi hamzat lawan ya ce kamfen ɗinsu kan kara da dukkanin yankunan birane da karkarar Najeriya don karfafa mutane gwiwa su rika tambaya kan haƙƙinsu. We want citizens to take ownership, to add their voices and ensure that public funds, both national and international, for Nigeria are well utilized. Muna son 'yan ƙasa su shiga wannan lamari, su sanya bakinsu don tabbatar da kuɗin al'umma na Najeriya daga ciki da waje ana amfani da su yadda ya dace. ba tare da barin 'yan babakere su ci karansu ba babbaka ba. Ƙungiyar ta haifa zimoni a taron Maroko bara ta ci kyautar Mo Ibrahim ta dala dubu ɗari don yadda ta yi zarra Afirka ga yaya ta muradu masu ɗorewa, wato Sustainable Development. Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida El Hikaya yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan mako na shirin nakasa ba kasawa ba. za mu bi ɗaya daga cikin wakilanmu na jamhuriyar Nijar ne wato Tamar Abari, inda ta tattauna da wani bawan Allah Abdu Musa wanda yake yana da bukata ta musamman ta rashin gani, amma yana aiki da gidan rediyo a can jamhuriyar Nijar. Sai a biyo ma cikin shirin na nakasa ba kasawa ba a ji yadda hirar ta su ta kasance. Na farko na fara aiki a gidan radiyo amfani na yi kan misalin wajen shekara goma sha bakwai. kuma Allah da iko shi sai na koma babban radio ta gwamnati ta kasa da ake cewa OR10 musamman ana cikin jihar Damagaram akwai bangare wanda ake cewa radiyon jihar Damagaram to anan nake aiki a yanzu amma kuma dai da wannan ban bar rajin amfani ba tunda radio ce mai zaman kanta ina zuwa ina dan kama ma amma da muka fara aikin da su kuma muka tashi tare da su musamman an radio amfani in ka dauki bangaren wajen wasan kwaikwayo kuma babban aiki na wanda nake da albashi na dindindin kuma anan babban ma'aikata ta magajin gari na da magaram tunda anan ina zaman kamar mataimaki na mai kula da bangaren wasannin motsa jiki da kuma al'adunmu na gargajiya dangance da haka ne ma za a na radin da magaram na kirkiro wani shirin da ake sama al'adunmu gargajiyanmu domin mu bunƙasa al'adunmu na da saboda sun riga sun taɓarɓare mana yaran mu ne yanzu bin san su ba to shine kuma muke da tattauna a saman su domin yara na yanzu su ma su gane su san menene da al'adunmu su san muhimmancin al'adunmu su rike su kame koyi da al'adun waɗansu dole duk inda kana so kasa ci gaba kana so kasa a gane ko ta kasa ce miye amfanin ta miye ribata to sai mun koma bisa al'adun namu domin haka ne nake wannan shirin a can radiyon jihar da magaram a yanzu haka inda nake yi amma kamar da na ga miki babban aiki na shine a nan babban ma'aikata ta magajin garin da magaram inda muna tattauna bisa tare da matasa musamman a bangaren abin da ya shahi wasannin motsa jiki saboda kisa tun kafin allah sa samu wannan na kasa ta rashin idanuwa a lokacin na yi balan kawa ma'ana kwallon kawa na zo na yi kwallon kwando na yi kwallon raga na yi kokuwa to kuma yanzu allah da ikon shi sai ya zamanto da na samu wannan rishin idanuwa to sai na koma wannan bangaren musamman don bunkasa al'adunmu da gargajiyarmu amma duk wannan zaka ban bar sha'anin wasannin motsa jiki ba tunda a yanzu zaka zancen da muke da ke ni ne nake jagorancin kungiya ta jihar da magaram ta wasan kwallon kwando ma'ana wanda turanci ake ce mata basketball yaya ne kake ta hiyar da aikin naka ganin cewa kamar wasu in irin wannan kasa ta same su sai su ga a ta kare musu kawai ba wani abu da za su amma kai gashi duka da harkar kwallon kafan da harkar aikin da harkar kamar wasan kwaikwayon duka kana yin su har ma da wasu sana'o'i haka na ga kamar kana shiga kuna shiga daji kuna wani waye kai a wasu kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu ko kamar ya ne mun bayani eh, kisa abin da ya shahi na kasa Eh, ni tun lokacin da na samu na kasan nan to sai na ga a bai dace ba a ce dan mutum ya samu na kasa ko ta rishi idanuwa ko rashin kahuwa ko rashin hannu a ce ya zama tun tunda babu abin da yake bata mana rai ya ci mana rai illa in ga mutane ga sunan sun zo suna bara dan kana da na kasa wannan ba hujja ba ce eh, kuma alhali addinin mu ma bai ce ni bara ba tunda in dai kana son kaskanci to wallahi ka shiga bara to shi yasa ni kuma na yankura na ce nan na ce ba haka nan bane na kasa a zuciya take da yanzu idan kika dauki tituna kina yawo ko cikin da muka cikin Nijar kike za ki ga mutane ga sanan lahiyar su lau kan mazan kan matan kan yan matan kan yara lahiyar su amma kuma yanzu suna bara kenan wannan su ni su ne nake kira wanda wanda suke da na kasa ta zuciya amma zuciyar sa mutu to shine ni kuma ina gani a ah, to ya dace ni kuma in yunkura to falila hamdu na kura na shiga na faɗi tun da kisan a ko ta ayar doka da ta bada kan cewar a nan ƙasar mu ta Nijar idan kana da da ƙasa kuma har Allah sa kaya karatun boko wanda ni kuma na riga na yi in Allah sa kana da 'yan shahadunka to kana iya zuwa ka je ka aje takardunka ka yi tambaya a wurin gwamnati in ka aje takardunka wannan dokar akwai ta an yi ta dubu ta wannan take da suna dokar gata ta sha biyu ga watan mars na shekara ta 1993 wanda ta ba da 1993 ma'ana min nafsan katarwantaras wadda ta ba da dama in dai kana da wannan takardun to kai tambaya a nan wurin gwamnati to insha Allah za a ɗauke ka aiki na dindindin cikin kashi 100 muna da kashi biyar to shine ne amfani da wannan dokan nan Ha Allah ya sa na zo nan babban ma'aikata ta magajin garin da magaram nake aiki bugu da ƙari kuma lokacin da ina gidan radio amfani kamun zo na babban ma'aikata ta magajin gari sai na yi nazari a dan mi ba zan samu ni da kaina in yi takarru ba in yi komai in bude kungiya lokacin da na zo na bude kungiya ta wata kaina kungiya ta wasan kwaikwayo da kungiya kuma wanda nake kawo ma yara waka suna zuwa suna bada sakonni a sama shi bisa kowane fanni ka dauka kiwon lahiya ne gargadi ne kiran mu jama'a ne dan sake hali sa dauki na gari a yadda na banza kawo gudunmuwan mu ne domin ci gaban kasar mu ko ci gaban Afirka ko duniya gabaki daya to duka wannan sai na bugu na hudu kungiya ta wasan kwaikwayo kuma bugu da kari na hudu kungiya wadda take ba da waka to daga haka ne ya zama to kuma a cikin kasar Nijar babu inda bamu je ba babu inda ban je ba ta da kungiyar ta muna aiki wanda a yanzu haka kungiyar nan a kaɗan kya samu kan maza kan mata mutum goma sha bakwai wanda suke gargashi na muke aiki da su kuma cikin ikon Allah suke samu kowa ya dan kwane ma da abun bakin salati eh su kungiyar ta shine kuma da na zama na kuma na ce to kungiya da ce sama ta kungiyar suna kungiyar nazari tunda daga inda sunan nazarin ya fito lokacin nan da ni da akwai yayana wanda ake cewa mama muka zamana muka yi nazari da abokanmu da abokan shi muka ce to ya tun da na zama haka kuma allah sa shi wannan ma'abucin karatu ne na littattafai ke na ce mishi to yanzu ba haka ba wannan kai kana littafai da yawa a bakan kasana da nima akwai dan saura wurina ya kamata mu gama mu zo mu bude gida na librori wanda ake cewa na karatu wanda ake sama library eh library to da muka bude library nan mai zaman kanta mutane suna zawa suna dan duba suna gani har Allah sa aka samu wani bature wanda ya zo ya gani ya ce wani abun naku daidai ne a duka cikin kasar Niger shi bai taba ga wanda ya library tashi mai zaman kanta ba ya ce gaskiya wannan abin da muka yi mai kyau ne zai kama mana kuma alhamdulillah ya kama mana muna nan muna taya muna taya kala har ya kai abin ya fara karhi to kenan ita ma laburare ne sai muka zo muka yi takarru muka mata koyi muka san mata kungiya amannan littattafai daga nan ne muharin da kuma hiyar ta taya sai ne yi samu tunani kuma hino na kungiya ta wasan kwaiko da ta waka wadda ake sama kungiyar nazari wanda kuma muka ba abin namu gibshikin cewa matsayin wannan da turanci ana cewa canton ne pauvre le savoir un tien arm ma'ana in kai talaka ne kana da ilimi to kana da babban makami to kin ji daga farin inda muka samu wannan kungiyar da muka tahi kuma a yanzu ka tahiya ta tahiya dangance da haɗin gwiwa da ake yi na tsakanin da'ira da da'ira musamman tsakanin da'irar birnin da magaram da kuma wata can da'ira take kasar faransa da ake cewa val de mal kuma su ma da suka su gani suka yaba suka karo mana gudunmuwar littattafai kuma yanzu haka nan gidan littattafai in bana aiki a can babban gidan magajin gari ko a gidan samari da yan mata na raya al'adun to in ka je nan labirari nan za same ni kuma na ce to ba za a zauna ba tunda zamani bahaushe ya ce riga ne in ka sa shi shikenan ka huta dangace da haka nan kuma na shiga ina tare da kungiya tunda akwai kungiya da aka yi ta na kasassu ana cikin jihar birnin da magaram musamman na shiga da farko cikin kungiya tun da abin koyi mataki ne na shiga cikin kungiya mu ta wanda ba sa gani wadda ake cema yunan ta bangare reshen jihar da magaram nan kuma aka zo za a sake babbar kungiya ta hada su duka kungiyoyin nan na kasan su kin ga akwai kungiyar makahi akwai ta guragu akwai ta kurame akwai ta wannan wa suke zuwa wanda suka samu hatsari akwai ta kutare akwai kuma ta wajani wanda ake cewa figime akwai kuma ta wannan zabaya to shine su gamu da aka gamu kuma sai aka federation wanda duka suka haɗa kungiyar nan ta zama ta ita ce kungiya to kuma an ma cikin wa kungiya dangance da aiki da nake a gidan radio sai gani kuma sai ka dauke ni kamar ni ne kakakin kungiyar kuma ni ne mai watsa labaranta ma sauraro sai mu ce sai wani makon zamu dasa daga inda tamar ta tsaya a hirarta da Abdu Musa a jamhuriyar niger. yanzu a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Wani haka yake a kuma gaida Usmana yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shiri na gaba. Za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda a shafinta na farko aka buga. Shugaban ƙasa ya samu amincewar kirkiro ƙarin jihohi. Jaridar ta ce majalisar dattawa ta bai wa shugaba Nanadu Dankwa Kufado damar ya kafa kwamishin binciken da za ta fito da hanyoyin kirkiro ƙarin jihohi cikin ƙasar. Har yau a jaridar Daily Graphic, organizing babban jam'iyyar adawa NDC Kofi Adams ya ce NDC ba ta buƙatar takardar izinin gudanar da makarantanta. Ta national institute of social democracy ya ce yanzu haka makarantar ta horas da shirye-shiryen cikin gida ne don shi ba sai lalle ta nemi takardar izini ba ita kuwa jaridar daily heritage kanunta ne ba za a sake kashe masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba kuma jaridar ta ce dakarun da aka tura don dankwasar da harkokin masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba da aka fi sani da galam galamse sun bai wa ɗiyan gane tabbaci cewar ba za a sake zubar da jinin waninsu ba yayin gudanar da aiki su sai dai dakarun sun bayyana ƙararra cewar mambobi za su yi amfani da makamansu muddin sun ka fahimci cewar suna cikin hatsari in mun leƙa jaridar ghanaian times za ka ga babban kano kamar haka ma'aikatar ut da capital bank 190 na fuskantar barazanar rasa ayyukansu jaridar ta ce makoman ma'aikatar bankin ut da capital ba shi da tabbas yayin da bankin gcb da yanzu ke mallakan bankin ya shirya yi wa bankin gyara ta rage wasu ma'aikatarsu sai kuma jaridar today mai kano marasa rinjaye na kiran kada a yi bita da kullin siyasa a binciken lamarin ut da capital bank jaridar ta ce mambobi marasa rinjaye a majalisar dokoki sun bukaci a yi binciken gaskiya don gano abin da ya jawo rushewar bankin ut da capital game da abin da kakakin marasa rinjaye a kan sha'anin kuɗi mr kesalatu fosin ya ce ne gwamnati na buƙatar ta bincika lamarin don tabbatar wa ɗiyar ghana cewar ajiyansu a bankunan kalau suke ba abin da ya shafe su da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na Ghana. Ridwan Allah Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To Rilwano Abbas ya karanta sharhin jaridu ba baba ya kuma ƙera ba kamar yadda na ce a kuma gaida Rilwano yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Matsalar arewacin Najeriya na da ɗaurewar kai. Yau kusan kashi ɗaya bisa uku na arewacin Najeriya babu shi. Gidaje sama da miliyon ɗaya an ƙona. An ƙona makarantu, asibitoci da ofishoshi. An ƙona masallatai da coci-coci. an kashe malaman addini game da fastoci sarakuna da masu kayan sarki an kashe irin su mamman shuwa. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da al'ummar Najeriya su yi karatun tanaki su dubi Allah su dubi Annabi Muhammadu. Kiristoci su dubi Yesu almasihu a tausaya matalakawa. talakawa. To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Wani labari da muka samu yanzu na cewa shugaban ƙasar Koriya ta kudu Moon Jae-in ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya masa alkawarin cewa Amurka ba za ta ɗauki wani matakin soja akan Koriya ta Arewa ba sai ta samu amincewar Koriya ta kudu. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump yana ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya cewa dukkansu kungiyar masu fifita jar fata da kuma bangaren da ya zanga zanga nuna rashin amincewa matakin masu fifita jar fatan za a ɗorawa laifin mummunar tarzoma da ta ɓarke a garin Charlottesville jihar Virginia a makon jiya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Saliyo sunisagar ya faɗi a jiya laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a freetown babban birnin ƙasa ta saliyo da ta kashe fiye da mutane Uku, mr sagal ya faɗa wa sky news cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. jiya laraba amurka da kasar mexico da kuma canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa nafta a takaice kwaskwarima a yayin da wakilin amurka robert lighthizer ke bukatar sai lallai a yi kwaskwarima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin har motoci da ake ƙirƙirowa ko kuma ake sarrafawa a amurka ta arewa To masu sauraronmu na muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jimai Adida ta ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin Zainab Abdulrahman ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.